من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacin laraba sha hudu ga watan ramadan hijirar babban jakadan allah ko babban maji-daɗin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru dubu ɗaya da da da ɗari hudu, wanda ya daidai da biyar ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu salam bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a wannan babban masallacin da ake kira masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirar alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ya karɓi azumanmu da sallolinmu da sauran ibadodinmu kuma ya biya mana dukkanin bukatunmu muna kan tafsirin aya ta 173 zuwa 172 eh, eh, zuwa 173 a suratul bakara inda muke bayani akan fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya fi waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah suka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi imani da alkur'ani littafin Allah ne kana suka gaskata akwai yinin kiyama to masu irin waɗannan sifofin Allah yana kira kira keɓantacce cewa tsaye ba ki mara razaqnakum ku ci daga alkaka daɗaɗa kuma halattacce abinda muka azurta ku da shi to wanda jiya mun yi bayani cewa a ba a nan ana nufin alhalal fi ainihi abin da yake halal ga karan kai ne wa kasbihi da kuma wurin nemo shi ya kasance an nemo shi ta hanyar halal sana abin mai daɗi wanda kuma rayuwar mutum take so ba a bisa tilas ba wanda a tsayyib malamai sun ce huwa diddul habis shine kishiyar wanda yake mummuna bi ma'ana ku ci daga mai kyau kada ku ci daga mummuna ku ci daga mai kyau kada ku ci daga mummuna bisa ga wannan ƙa'ida ta zo amma cewa duk wani abu wanda yake mai kyau to halal ne a kishi kuma duk abin da yake mummuna haram ne a ci shi sai dai za a yi ka gane mai kyau da kuma mummuna shari'a ba ta barka ka yi aiki da hankalin kanka ba sai shari'a ta zo ta rarrabe maka cewa wannan shine mai kyau wannan shine mummuna Ha za halalun wa ha za haramun wannan shine halal wato a tayyib wannan kuma shine haram shine al-khabith to abin totan da shari'a ta haramta waɗanda in banda su komai ka samu kaci in banda abin da shari'a ta haramta al'asul fil ashiya'i ibahatu asali ga abubuwa da ake ci to halacci ka samu kaci komai face abinda nasi ya zo da cewa wannan abin haramun to abubuwan da nasi sun iya haramta sun kasu zuwa kashi-kashi kuma dukkaninsu na ya dunkule su da suna na hadis kowane ɗaya daga cikinsu abu ne mai muni da haka waɗannan abubuwan hadisat ne munana abubuwa ne shari'a ta hana a ce su da yawa daga cikinsu ko ba mu san su ba muna ta'ammali da su akwai abubuwa da dama da muke ci a yau waɗanda shari'a ba ta yadda mu ci su ba akwai abin tota da dama da muke ci waɗanda shari'a ba ta yadda ba kuma yin Allah so a wannan karatun namu za mu ji waɗannan abubuwan sannan duk abin da za mu kawo za mu zo da hujja tabbatacciya ba shubuha ba za mu zo da hujja cikakkiya hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shari'a ta hana cin nau'o'a na abinci har nau'i shida nau'i shida wanda duk abin da ka samu na abinci in dai bai cikin waɗannan nau'in guda shida to ka samu ka ci abinka amma idan yana cikin waɗannan nau'o'an to babu shakka bai halatta ka su ba wayannan abubuwan guda shida kuma za mu tsaro su kamar haka na farko daga cikin abubuwan da shari'a ta hana ka ci waɗanda da bata aminta dukkanin wani musulmi ya ci su ba domin shi musulmi a tsayib yake ci kulumin tsayibati ko mara zaknaku musulmi bai ci daga munana daga kyakkyawa yake ci to nau'i na abubuwan da shari'a ta haramta na farko abu ne wanda duk da hankalin mai hankali ya yarda da haka hankalin duk wani mai hankali ya yarda da cewa wannan abin ba abinci ba ne ko ba a ce shi na farko shine duk abin da yake samu wato guba shari'a ta sanya shi cikin nau'i na khabisa wannan abin khabis ne duk wani abu da yake samu duk wata guba wadda idan an ci za a mutu ko kuma in an ci za a halaka a samu wata na ƙasa ko a samu wani ciyo ko makamancin wannan mun san san mu ko wanda da turanci ake kira poison guba to duk abin da yake guba haramun ne ga shari'a a cishi shi Allah madaukakin sarki a suratul nisa'i aya ta 29 yana cewa wala taqtulu anfusakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا لهم إن الله كان بكم رحيما محل الشاهد أن ولا تقتلوا أنفسكم Allah maɗaukacin sarki yake kuma kada ku kashe kawunanku wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku kun ga wanda ya dauki guba yake ya fadi ya mutu aiki ya kashe kai ne ko to Allah ya ce kada ku kashe kawunan ku. inna Allah kana bikum rahima lalle Allah mai tausayi ne ya zama mai tausayi gare ku Allah yana tsananin tausayi ga bayi don haka Allah ya haramta muna duk wani abu da za mu aikata mu kashe mu. akwai gubar da in an ci ko ba mutuwa za a yi ba ko? sai dai za a iya samun wata na ƙasa ga jiki wanda dai duka nau'i ne na halaka ko wanda ya ci zai halaka shi ya kawo makanshi wata matsala ga jikin shi shi ma wanda yin mun duba a suratul bakara aya ta 195 Allah madaukakin sarki na cewa wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين Allah madaukakin sarki ya ce wa an fi sabilillahi kuma ku siyar cikin hanyar Allah dukiyar nan da kuka tara to kada ku taskace ta daga ku sai ‘ya'yanku a ku ciyar cikin hanyar Allah ku ba su wa a gina masallatai ku ba wa a karanta a buɗe makarantun na addini ku ba su wa a yi ayyuka na addini ga sunan daban-daban wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kuma kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka kada ku jefa kanku cikin halaka kun ga anan guba halaka ce babu ko Umomin umumi wannan ayar yana nuna cewa lalle ka ɗibi guba ka sha haramun ne daɗa ko menene dalilinka akwai mutane waɗanda suke zama depressed waɗanda mafi yawancinsu rashin sanin Allah shi ke kawo wannan ciwon na depression yana cikin ƙunci mafi girma da ɗan adam ke iya shiga ɗan adam ya wayi gari bai san daɗin duniya ba na adam ya waye gari <clears throat> komai kafashi na duniya bai jin daɗi yana cikin kuncin rayuwa wanda likitoci sun san irin wannan ciyon musamman likitocin kwakwalwa psychiatrist sun san da irin wannan ciyon da yawan masu irin wannan ciyon masu kan shiga shawara ta cewa su kashe kawunansu wani zai je ya sha guba wani zai hau saman dutse ya faɗo wani ya hau gada ya faɗo wani ya shiga mota ya je ya kashe kai ne ga sunan dai wanda mu nan ba mu da su da yawa saboda akwai Allah cikin zukatanmu ƙasashe inda babu Allah inda ba su san Allah ba inda babu Allah cikin zukatansu secular countries in ka irin us in ka uk da sauran ƙasashe na europe inda duk abin da ya faru gare ka baka tunanin cewa Allah ya kandarto maka to can suka fi fama da wannan matsalar jami'o'insu da dama sun yi bincike sun gano cewa rashin sa Allah cikin zuciya shi ke kawo irin wannan ciyon a mafi yawan lokuta wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya muna bayani cewa wanda ya kau da kai daga ambato Allah fa inna lahu ma'ishatan wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan tanka wa nahshuru yawma al-qiyamati ahma Allah madaukakin sarki yace wa man a'rada an zikiri duk wanda ya kawar da kai ne daga ambatona ya zamanta babu Allah cikin zuciyar shi komai ya faru gare shi shi bai san Allah ba bai tunanin Allah ta bai tunanin Allah da rana bai tunanin Allah da marici hasali ma da yawansu ba su ko imani da cewa akwai Allah ba kawai duniya ta zo ne ga ta nan dai komi yana faruwa ne ba tare da wani ubangiji wanda yake controlling din faruwar shi ba to duk waɗanda suka zama haka Allah ce fa inna lahu ma'ishatan zanka wannan mutumin mai irin wannan rayuwar yana da rayuwa ta kunci rayuwa ta depression sannan wani nahshuruhu yau mai a duniya ya zama kaho ko duk alamomin da ke nuna mai Allah bai gane su ba ya kalli rana ya ce babu wanda ya yi ta ya kalli wata ya ce babu wanda ya yi shi ya kalli halittun da ke zagayawa gaban idan shi ya ce babu wanda ya halicce su ya kalli kai ne ya ce babu wanda ya halicce shi duk wata aya ta Allah ya rutsa ido ya zama kahu bai gani wanda ya halicci wannan ayar to yinin kyama ko dole zai tashi makahu. domin idan mutum ya mutu da wani abu to zai tashi yinin kiyama yana aikata wannan abin tun da ya mutu da makabta to zai tashi yinin kiyama makafu to irin waɗannan mutanen su suka fi samu wannan matsalar sai ka ga babban multimillionaire multimillionaire ya waye gari bai jin daɗi ya yi hangin na shi ko kuma ya ɗiga guba ya sha ya mutu yana ganin cewa mutuwa ta fi mishi rayuwa to shan guba a cikin kowane irin yanayi shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa haramun ne muna da hadisi daga abu huraira allah maɗaukacin sarki ya kara mishi yadda abu huraira ya karɓo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man tara damin jabalin fakatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam ya fiha khalidan mukalladan fiha abada cewa man taradda min jabalin duk wanda ya hau ololuwar dutse ya gangaro na nafsahu ya kashe kai ne abin duniya ya ishe shi don haka ya yanke shawara ya je ya ɗane saman dutse irin manya-manyan duwatsun nan sai ya tuma ya gangaro ya fado ya kashe kai ne manzo Allah ya ce to fa huwa fi nari jahannama wannan mutumin ya sani yana cikin wutar jahannama kuma idan Allah ya jefa shi cikin wutar ta jahannama ya taradda fiha zai rika ta gangarawa cikin wutar zai yi kai kasa yana ta gangarawa khalidan mukalladan fiha abada yana mai dawwama abin dawwamarwa a cikin wannan wutar har abada wa man hasasun man. annabi yake duk wanda ya kwankwade wata guba tala nafsahu ya kashe kai ne da wannan guban to fasammuhu fi yadihi gobe kiyama zai tashi da guba ga hannun shi ya tahassahu fi nar jahannam yana kwankwadar wannan gubar a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada yana madawwami abin dawwamarwa a cikin wannan wutar har abada wa man katala nafsahu bi hadidati haka ma duk wanda ya kashe kai ne da wani karfi yasa karfe kila soka ga take shi yi wuka ce ko takobi ko adda ko wani abu to fa hadidatu fi yadi manzo Allah yake zai tashi ne kiyama da karfen nan ga hannun shi ya ja'u bi hafi batsalihi yana sassoka wannan karfen a cikin ciki ne Finari nari jahannama a cikin wutar jahannama in ya soka zai ji ciyo kamar na fitar rai ya kiri ya sake sokawa haka yake ta yi a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada yana mai dawwama kuma abin dawwamarwa a cikin ta har abada <clears throat> wannan hadisin ba kirkirwa ne ba yana a littafin sahihul bukhari a sahu kutubul musannafa shine hadisi na 5778 a sahihu muslim hadisi na 109 aljami na imamu tirmizi hadisi na 2043 sunan almujtaba na imamun nasa'i hadisi na 1965 sannan almuznad na imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a as-sabir fil mihna hadisi na 7448 kunga wanda ya sha sanmu har ya kai ga mutuwa zai tashi yinin kiyama rike da sanmu ko yana kwankwadar wannan sanmu a cikin wutar jahannama kuma yana madawwami a cikin wannan wutar la haula wala quwwata illa billah da haka kunga sanmu haramun ne sai wasu suka ce to ai akwai magabatan mu waɗanda suka taɓa shan sanmu E, haram ne to su da suna sha shi ne malamai suka karba masa cewa wannan sun sha shi ne min babil karama suna tattaunawa ne abin nan da ake kira debate ko ko mu ce muƙabala da waɗanda ba musulmi ba sai waɗanda ba musulmi ba su neme su da cewa ku sha guba in ba ku mutu ba mu kuma samun musulunta to kuma suna da ƙarfin imani wanda ya fi nawa ya fi naka yanzu iri na da irin ka bai kamata mu sha ba irinsa mutane ne waɗanda sun bi Allah bi na gaskiya ba mu ba ne to sai su ɗauka su sha kuma su kwashi lafiya a nan muna da ruwaya wadda malamai da dama sun zo da wannan ruwayar imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a a fil filmihina ya zo da wannan ruwaya a littafin fada'ilus sahaba sana al-hafiz abubakar ibn abi ya ambace ta a kitabul musannaf imamu tabarani a littafin mu'jam al-kabir sannan imamu al-azbahani ya zo da shi a cikin ma'rifatus sahaba sannan ga malamai nan da dama ibnu asakir ya zo da shi a tarihi madinatu dimashq har ma an ibn hajirin al'asqalani ya tabbatar da ingancin wannan ruwayar wannan hadisin wannan asarin a littafin fathul bari da kuma littafin al'isaba fi tambayin sahaba imamu zahabi ma ya ambaci ingancinta a littafin siyaru a alamin nubala sanan shekul islam ibn taimiyya a majmu'atul fatawa shi ma ya tabbatar da cewa lallai wannan ya inganta kuma ya tabbata har malaman zamani irin su muhammad nasiru al albani duka sun tabbatar da ingancin faruwar wannan kisar da haka kisa ce wadda ta shiga hannun malamai da dama sun yi bincike kuma sun tabbatar da ita abin da ya faru ga saifullah al-maslul waton khalid bin walid ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babban general daga cikin general general na addinin Allah Field marshal na addinin musulunci wanda mun san a tarihi ya zauna a ƙasar sham tun lokacin abubakar a al akbar har zuwa wani ɓangare na kalifancin umar al-faruk yana yaƙar kafare yana cin dauloli da manya-manyan birane yana mai da su a tsakiyar addinin Allah khalid wani soja ne wanda a tarihin duniya ire-ire ne kalilan ne jarumi ne daga cikin manyan jarumawa wata rana suna ƙasar ta sham sun je wani gari sai ya kasance aka tsinke gada ba sa iya hawa da dawakansu su tsallaka don haka suka tsare mutanen garin tsawon lokaci suna tsare da garin su dai mutanen da ke cikin garin suka jikata sun wahala su ma musulmi masu tsaronsu sun gaji sun wahala kwana da kwanaki ana tsare da su ana cikin haka dai khalid ya gade abin ya buwaya sai ya aika wani mutum ya ce ya shiga cikin garin ya ce su ba da wani mutum a tattauna da shi yana son ya samu wanda za a tattaunawa da shi domin a fahimci shi menene addininsu shi kuma akwai wata dabara da yake so ya yi da haka fa ba a su ilaihi sai suka aiko zuwa gare shi wani tsoho wani dattijo wanda ake kira abdul masih bin Am bin qais al-ghassani wanda ake kira abdul masih watan bawan masih suka aiko shi wanda kalla ne za a yi magana da shi a iya kayan da shi inda za a tattauna to yana da wahala ko mai gaskiyarka bai yi amfani da hikimar zancen shi ya kayar da kai ba wa huwa yawma idhin ibnu 50 wa ma'ati sana a daidai wannan lokacin ya tsufa kwarai ya kai dan shekara 350 don haka tsoho ne mai dabara dan shekara 350 suka aiko shi fa aqbala yamshi ila qalidin don ka yi fuskanto yana tafiya zuwa ga Khalid wa ma'ahu sammun fi yadihi alhali yana rike da wata guba cikin hannun shi yana rike da wata kwalba wadda take tana kunshe da wata bakar guba wadda wannan gubar babu wanda ya taba lasa ta ma ya ba da labarin ya danan ta yake saboda kana lasa ta kana mutuwa ba ka da ma isasshen lokacin da zaka ka faɗi ya ɗanɗanan wannan gubar yake kana lasata kana mutuwa don haka ya zo makalid da ita sai kalid ya ce menene ga hannunka sai ce guba ce ke cike hannuna ya ce me za ka yi da guba kuma wajen tattaunawa sai ce kwarai zan yi wani amfani da ita ne Ya ce na ɗaukar ma mutane na alkawari idan na zo wannan tattaunawar in dai ba a samu sulhu tsakanina da kai ba to da in dawo musu in ce babu sulhu gwamma in sha wannan gubar in mutu kunga wannan shi ne alkawalin da ya ce ya ɗaukar ma al'ummar shi sai khalid ce halar gubar tana kisa ne sai ce ai babu wanda ya taba dandana gubar ma ya bada da labarin ya ta yake balle har ayi batun tana kisa sai kali da ke mishi ni ko ka ga na yi imani da babu wanda yake kashewa in ba Allah ba sai ce ai sai in dai ba a sha gubar ba lalle ma da aka sha wannan gubar za a mutu sai kali da ce kaso ga ni zan iya shan wannan gubar ban mutu ba yake kada ka halaka kanka wannan gubar igon tana taɓin harshen kafa kana zuwa lahira kali yake ni ko na yi imani da ubangiji na shi ke kashewa ba wannan gubar ba zai iya shan gubar ko ba mutu ba dama a ce khalid ya san da labarin gubar ya san kuma da ƙarfin gubar da ta'annufinta da haka sai khalid ya sa hannu ya fi gubar ya buɗe kwalban Ibo ɗaya na ta ya isa ya kashe ɗan adam cikin sakan ɗaya sai khalid ya karanta wata addu'a ƙila ba ku son addu'ar ko? addu'a ce wadda ce ka ɗauki guba ka sha ba amma malamai sun tabbatar da cewa idan ka ɗauki wani abu za ka ci wanda kake shakka ila ka ji wani ƙauye ne an baka abinci kana da buƙatar abincin nan kuma kana shakkar kada ya za an samu ka wani guba ciki to in ka karanta wannan addu'ar ko da akwai guba cike ba za ta yi maka komai ba da ka karanta wannan addu'ar ci abincinka ba ko da akwai guba cike ba zai cutar da kai ba amma in kana da ne an sa guba ciki to abinda nake so in karantar da kai cikin wannan karatun cewa cin guba da ganga haramun ne don kaga su kayi sun su badin daban naka daban irin inda khalid ke shiga kana iya shiga lokacin zoci mu'uta manzon Allah ya iza soja dubu uku yake aje a fuskanci soja dubu ɗari na makiya musulunci mutum dubu uku su fuskanci mutum dubu ɗari mutum dubu ɗari ɗin nan sun fi dubu uku ɗin nan ko makaman ƙwarai aka je wajen yaƙi manzo Allah yake zaidu ya dauki tuta zaidu bin al-harisa eh an kashe shi a miƙa ma ja'far bin abi talib eh an kashe shi a miƙa ma abdullahi bin rawaha haka aka yi duk sai da aka kashe su manzo Allah na Madina sai ya taka wani dutse yace Allah ya nade mai ƙasa yana hango tafiya da tafi kilomita dubu yace ga ya an kashe Ja'far an kashe Zaidu an kashe abdullahi bin rawaha amma khalid ya ɗauki tuta ya ce ga khalid ya riƙe da tuta da an fara samun nasara kan musulmi ana ganin kamar ma an gama to amma ga nasarar can ta juye musulmi na cin nasara yanzu Khalid da ya ɗauki takobi ya tsara a tsara takobi tara na karewa ga hannun Khalid. In takobi ya kare ya wurgar da shi ya hizgo na wancan ya rika ya tsara ya tsara har sai da musulmi suka ce nasara ka san wani ne khalid to akwai addu'ar da khalid ya karanta khalid ya karanta bismillahi wabillahi rabbil ardi wa rabbis sama'i allazi la yadurru ma asmihi da'un kun ji abin da ya karanta bismillahi billahi rabbil ardi wa rabbis sama'i allazi la yadurru ma asmihi da'un yana karantawa summa akalahu sai dai ya ci wannan samun ya zazzage kwalbar gabaki dai cikin baki ne ya canye sai ya rufe idanu da ya rufe idanu sai ya zunguri gemu ne nan ga ƙirjinai mutumin nan na ta kallo yana mamaki sai ya ɗaga kai ne ya ce na canya guba ko ba min komai ba bi izinin lahi sai wannan mutumin ya rike baki gubar da ƙamshinta ma ba a sun kaji ba a taɓa samun wanda ya ɗiga ta ga harshe ne ya ƙara sakan ɗaya a duniya ba yake ga mutum ya karanta wani karatu ya zo ya canya wannan gubar ko ba mai komi ba ya ce abin mamaki nan take ya bukata a yi sulhu aka yi sulhu cewa za su riƙa ba da kaza don Allah a kyale su a yafe musu to shi akwai abin da ya gani wannan tsohon shekara ta hamsin duniya don haka ya ga jiya ya ga yau kun kun ga in ma ana ganin kwam to ya ga kwam don haka fara ja abdul Abdulmasi ila kauni sai koma zuwa ga al'umma ce faƙala sai ce ji iti min indi shaidanin ya ce wallahi na zo wani shaidanin mutum wani kamar aljani a kala samman sa'atan fallam ya duruhu ya ce ya ci wannan gubar fa tsawon sa'a ko ba mai komi ba na jira na jira na duba na murza ido na diba na diba dai na girgiza kai ko mafarki na nake yi na ga lalle ya cinye wannan gubar ya ce wallahi wannan mutumin fa in kuna da bukata fa mu tsaya mu lura da abin da yake kiran mu a kan shi ba mamaki gaskiya ce yake kiran mu a kanta don babu wani aljani ifiritin min aljinni ne ko menene wanda zai iya kare ka in ka ci wannan gubar baka mutu ba yake ko shi aljani in ya ci gubar ya tabbatar da shi ya mutu balle ya tsare wani ya kare wani daga mutuwa in ya ci wannan gubar yace ni dai na ya muku sulhu na cika muku alƙawari kun ga komawa ta ina mai shaida muku ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah nan take yan musulunta ya juya ya koma cikin makhalid yan musulunta yace daga yau na zamo cikin sojojin musulunci kun ga mai rabo ko shekara ce 350 Allah ya raya shi har sai da ya karbi musulunci so kaga irin wannan babin ba a amfani da shi a ce sam a ce guba halalci domin akwai waɗanda ke ganin ai guba halalci babu aya cikin qur'ani directly da ta fito to muna da hadisi daga annabi ko sannan ayoyi kuma umumin sa ya nuna ba a cin guba Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku cin guba kuma daidai yake daga kashe kanka ko ba haka yake ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka duka waɗannan da sosa ne masu ne cewa guba haram ce ga addinin musulunci da haka da aka ce kulumin tsayi ba ki mara zakanakum ku ci daga da da halal na abin da muka azurta ku da shi kun ga na farko banda guba kenan guba ba ta cike a tsayi ba ina fatar an fahimci wannan domin akwai abin to da dama da ba ta cike a tsayi ba ce sannan akwai abincin da ya haramta ga wani amma kuma halal ne ga wani akwai su duka za mu zo dalla-dalla za mu ji su akwai wanda shinkafa wannan in yaci fi sai Allah ya mai azaba haramci gare shi akwai wanda in yaci nama sai Allah ya mai azaba akwai wanda da ya sha madara gwamma ya sha giya azabar da za a yi mai in ya sha madara ta fi wadda za a yi mai in ya sha giya amma duka za mu ji kuma kowannensu ba a ba da ka ba da hujja hujja kuma da take tabbatatta da ko malamai magabata waɗanda sun zarta shekara dubu da barin duniya waɗanda su ma suna akan irin wannan fahimtar tare da cewa kuma akwai hadisai daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai abincuta da dama da akwai masu cin maciji ko wa yake a cin maciji za mu ji maciji haram ne naman maciji haram ne amma kuma za mu ji ba a cin maciji haram ne amma kuma za mu ji ai mai haƙuri muna tafi daki-daki to nau'in abinci na farko wanda yake haram shine guba duk abin da ya zama guba to shari'a ta hana mu mutum ya ci shi ina fatar an fahimta sai nau'i na biyu na abinci wanda yake haram shine almuskir duk abin da yake yana samayi shi ma haram ne wanda mafi yawa mun fi kiran shi da sunan giya ko muna da ayoyin alkur'ani waɗanda suka haramta giya wanda bani da buƙatar sai nayi wannan bayanin na matakai da aka na haramta giya saboda na san mun yi bayanan tun ana haramta giya lokacin sallah la ta karabu salata wa antum sukara hatta alamu ma kulun har aka komo aka haramta giyar ga baki daya to giyar nan ita ma kanta abin tota ne da dama waɗanda ake kira giya waɗanda da daman mutane ba su san su ba umar al-faruk allah maɗaukacin sarki ya ƙara mishi yadda wata rana yake mu mutane hudu ba yake ayyuhan nas ya ku mutane innahu nazala tahrimul harimul kamri hiya min hamsin, wa min min Ya yace haramcin giya ya sauka alhalin lokacin giyar ana yin ta ne da abubuwa guda biyar abubuwa guda nawa abubuwa guda biyar ake yin giya da su a wannan lokacin yake minal inabi ana giya ta inabi watamri da kuma dabino wal asli da zuma wal himpa da alkama washa'iri da kuma sha'ir waɗannan abin totan larabawa ne guda biyar waɗanda ake giya da su a wannan lokacin mafi yawa nan waɗanda muka sani dai kamar mun san da dabino ko mun san zuma sa'annan mun san alkama za a yi fermentation nasu idan a yi fermentin nasu da ƙarshe za su fitar da giya mu kuma nan da mu ake giya nan mu kuma nan da dawa ake yi sahabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ake kira abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari yace mu kuma ya rasulullahi da dawa muke yin ta tamu giya can kasan mu ta yemen yake in mun yi wannan giyan muna kiranta da suna burkutu manzo Allah yake mai duka dai haramun ne da dawa aka yi ta ko da masara aka yi ta kai giya ko da yaji aka yi ta in dai giya ce to haramun ce yake wal khamru ma kamara al aql yace giya ita ce abin da ya toshe hankali abinda duk ya lullube hankalinka ka fita cikin hankali ka shiga maye to wannan abin ya zama giya da haka wannan shine definition na giya wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tambayoyi game da giya yace kai ku dakata yace otiti jawami alkalim ai an bani dan zanti dan kalila amma mai tattare da fadin ma'ana ya ce alhamru ma kamar al'asar ya ce duk abin da yake toshe hankalin mutum shi ake kira giya da haka ku je ku yi ta dibin abin da ke toshe hankalin ɗan adam duk inda yake a doron ƙasa to giya ne wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum muskirin hamru, wa kullum muskirin haramun dukkanin abu mai sa maye giya ne sa'annan dukkanin abu mai samaye haramun ne wani hadisi ce kullu muskirin haramun duk wani abu mai samaye haram ne kuma inna alallahi ahadan kuma lallai alkawali ne a kan Allah liman ya shirabal muskira ga duk wanda ya sha abu mai samaye ko menene an yusqiyahu min dinil min dinatil khibal khibal cewa Allah zai shayar da shi min dinatil khibal daga wani abin sha na wuta da ake kira dinatil khibal qalu suka ce wa ma dinatil khibal ya rasulallah wani ina abin sha ne ake kira dinatil khibal qala yace isaratu ahalin nari ce ai ruwan kurji ne da aka tatso na yan wuta duk mai shan giya sai Allah ya shayar da shi waɗannan ruwan ƙurjin na yan wuta don haka duk abin da yake in ka sha shi yana sa maye ta wannan abin ka san cewa in ka sha shi giya ne ka sha don haka ina mai shan wannan taba wiwi ya san shi ma giya yake sha saboda tana sa maye ko har wasu malamai ma suka ce ta ma fi sharri bisa ga wannan giya wadda ake kwankwada sannan ina masu shan totolin ina mashaya cocaine ina mashaya tramol ina mashaya ne duk wani abu da za ka sha don ka ya bugu to idan ka sha wannan abin ka tabbatar da cewa giya ka sha an fahimci wannan wasu abubuwan ba magunguna ne an yi su don dalili daban amma kuma samari a yau sun waye gari suna amfani da su bisa ga wani dalili na daban su sha su bugu su je su yi rashin kunya su ja su bugu su je su yi fadace-fadace su sha su bugu su yi dace-dace ko su fita hankali su je su yi sace-sace su fita hankalinsu su je su yi fyaɗe babu abin da ba su aikatawa na ta'addanci a daidai lokacin da suka fita cikin hankulan kansu to akwai wasu abubuwa waɗanda muna zaton kamar jus ne ni na taba ganin ma wani na wani gongo muna ganin kamar jus ne muke sha amma manzon Allah kuma ya musu hukuncin giya kuma in ka sha su ba lalle ne ka ji ka ba amma ko manzon Allah ya hana kuma ya yi musu hukuncin jiya. ko malamai sun tattauna tattauna mai tsawo su ma za mu zo kan babinsu ila in faɗi sunan ɗaya ko biyu na san za a yi ta surutu to ita wannan giyar shan ta haramun ne yin ta haramun ne kana mai mota ko mai tef ko mai kura ko mai baro ka ɗauko ta ma haram ne ka sa ka sai suwa haram ne ka ci kuɗin in an sai suwa haram ne mutum ya kai nau'i goma na mutane waɗanda manzo Allah biya biya la'ana saboda giya ita giya kurum amma muna da wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci kusan mutum biyar ya ce Allah ya la'anci kusan mutum biyar saboda giya hadisi yana cikin sunan abi dawud hadisi na 3374 eh, aljami na imam tirmizi hadisi na 2295 sunan ibn majah hadisi na 3380 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anar al-khamra Allah ya la'anci ita giya ita karantanta ya ɗebe mata albarka wa shariba hada mai shanta idan kana son ka gade babban albarka mai lafi to ka nemi mashayi giya wa taqiya hada wanda yake shayar da giya in kana da wani ubangida wanda take zuwa ga fridge ka dauko mai jiya ka buɗe ka bulbula mai ko ko kana aiki hotel a saka tabin sabin ɗin giya ka je ka dauko giya ka kawo ma mutum to kai ma da anan ne kake wa ba'i'a hada mai sayar da ita wa mubta'a hada wanda yake saye wa asira hada mai tatsota wa mu'tasira hada wanda ake tatsota dan ke wa hamila da dan natif ko dan mai mota ko mai baro ko mai kura wanda ke lodinta wal mahamulata ilahi da wanda aka kai ma ita ma anan ni ne mu duba mu gani don haka haramun ne sayar da ita haram ne ma ka sa hannunka gaba ɗaya cikin sha'anin da ya shafi giya sannan wallahi ba ƙaramin bala'i bane. abdullahi ɗan mas'ud wata rana na kudu ba yake ya jama'a yake ku kama ni ku je ku yi cross da ni ku azama shi ya yake ku je makabarta ku tona kabarin mai shan giya in kun gane shi yana kallon alƙibla yake wallahi ku soka min makin ku tsire ni mata giya in dai har an tarar da shi yana kallon alƙibla domin ko duk mai shan giya in ya mutu in aka turbuɗe shi akwai mala'ikun da Allah ya wakilta waɗanda suke juyar da shi su mayar da shi ya ba alƙibla baya don mu san sharin da ke cikinta wannan shaye-shayen da ya muna yawa cikin al'umma ke zan mu yi hankali da shi kana sannan mu dawo ga wasu abubuwa da muka sha waɗanda ba mu san giya na ba su ma mu yi hankali da su muna da hadisai daban-daban waɗanda suke tsoratarwa game da sha'anin giya waɗanda wallahi ba daɗi in ka ji yadda al'amarin na giya yake ka ji yadda waɗannan hadisan suke bayani jabir bin abdullahi kamar yadda imamul bai haƙi ya zo da hadisi a cikin littafin sha'abul iman hadisi na 2596 jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamin ƙaumi qaumi Alamus, ala muskirin duniya ya yace babu wasu mutane waɗanda za su haɗu kan shan wani abu mai samaye a nan duniya illa jama'ahumullahu fin nari fate gobe kiyama Allah ya tara su a cikin wuta su taru suna shan wiwi ko su taru suna shan tatalin ko su taru suna shan wani abu makamancin wannan to Allah zai tara su cikin wuta fayu ƙubilu ba'abuhum ala ba'adin ya talawamun sai ɓangaren sai waiwayo ga ɓangare suna ta zargin juna ya ƙula ahaduhum lil akari ya fulanun sai ɗayan sai dibi ɗaya ya ce ma ɗaya ya ce ya kai wa ne la jazakallahu anni khairan kada Allah ya maka alheri game da ni fa anta aurarta ni ya al-mawrid kai fa ka kai ni inda ake shan giyan nan Kasa sani na sha nan shi ma ya ce ai kai ne a dalili kai ka sawo giyar wannan ce a'a ai kai ne ka bada ashana aka kunna dagar wannan ce to ai kai ka nuna mana inda mun lade ba a kama mu wannan ce kai ka ba mu tantam in mun sha bakin mu ya ɗebe warin daga ko ba haka suke sha ba ina albani ba haka suke ba wani hadisin da alhakim abu abdullahi ne saburi ya zo da shi a littafi al-mustadrak hadisi na 7236 sannan yana a sahihu targhib hadisi na 2370 annabi yace ma min ahadin yashrabuha yake babu ɗaya wanda yake shan giyar fato ƙubalu lahu salatun arba'in na laila a karɓi sallar har tsawon kwana arba'in wanda ai akwai kes inda ake in ka sha giyar har tsawon kwana arba'in ana ganin ta cikin jininka har sai giyan ta ɓace cikin jini ga baki ɗaya tatulin ne kuma yana da half life ko bayan awa kaza za ka fi tsara rabi ne rabin da ya rage shi ma bayan awa kaza za a raba shi biyu ka fi tsare shi Aika min ya tsare akwai watanni to har sai ya kasance babu kufan shi cikin jininka sa'annan sai a fara karɓar sallarka ka dibi sharrin jiyan sannan jiyan nan za a canza mata suna a riƙe mata sunaye daban-daban annabi ya faɗi ya ce ya sharabu nasu min ummatil hamra mutane daga cikin al'ummata za su rika shan giya muna ha bi gairi ismiha za su rika kiranta da gairi ismiha ba da sunanta ba annabi ya ce waɗannan mutanen ma in kana son ka gane alamunsu za ka gane su suna zaune amma ana buga musu kiɗi bisa kansu suna da iyafi kiɗi kawai suke ɗauka cikin kansu yudorabu ala ru'usihim bil ma'azib walƙaina da kuma mata mawaƙa masu zaƙin murya ana ta musu waƙa suna ta jin daɗi ya ce ya sifin lahu bihimul arda Allah zai kisa ta ƙasa da su waya da alamin humul ƙira kanazir kuma Allah zai sanya aladdai da birai cikinsu ka duba sunan ibn Baji hadisi na 420 sahihu ibn Hibban hadisi na 6758 da kuma sahihu targhib hadisi na 2378 zaka ga wannan hadisin don haka giya tana daga cikin nau'i na abinci wanda yake haram uwa musulmi mu astu duk abin da muka ji an ce giya ne to mu yi taka tsantsan ko mu je mu ƙara bincikawa ya Allah ya so gobe zan faɗi wasu abubuwa waɗanda mutane ba su san giya ba ne kuma giya ne kuma ga su cikin gwangwaye ana sha ana ɗaukar juice ake sha da na so sai yanzu da gwangwan amma ba zan zo ba amma dai zan yi muku misalin su in kun ji in kunni ya ji jiki ya tsira in na yi misali kuma zan karanta hadisi in na karanta hadisi kuma zan ba da adireshin hadisin kuma zan ba da malamai waɗanda suka yi magana kan matsalar da kuma wata ƙisa ta mashaya giya mai ban tsoro ko mai ban tausayi wanda duk mai shan giya in ya saurari wannan ƙisa hankalin shi zai tashi sa'annan sai mu je ga nau'in abinci na gaba inda za ka san wanda shinkafa take haram gare shi insha Allah ta'ala za ka san wanda naman rago yake haram gare shi insha Allah ta'ala in ya ci za a rubuta miki zunubi lafiya lau zunubi don haka a ba cin nan kalma mai faɗin fassara kalma ko mai faɗin ma'ana wadda labudda sai an buɗe an bi hadisai da maganganun malamai sa'an nan za a iya gano abin da ke cikinta ta yadda za mu iya kare kanmu daga fadawa cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta muna ana nuna mini lokaci tun ɗazu insha Allahu ta'ala a nan za mu dasa aya ga karatunmu na yau sai kuma gobe in Allah mai kowa mai komi ya yarda za mu ɗora daga inda muka kwana a yau akwai mutane masu neman addu'a daban-daban akwai wani dattijo wanda yana cikin kwamitin masallacin nan masu kai da komo mata ce mata aiko da kudi dubu biyu ta ce tana neman addu'a na ba da dubu biyu a sa ga aikin masallaci muna roƙon ubangiji Allah ya biya mata bukatocinta kuma Allah ya a ta albarka Allah ya ƙara yalwata arzikinta da ita da mijinta akwai sauran al'umma waɗanda suke ta aikowa dai da saƙo na cewa suna nema addu'a muna roƙo Allah ya biya musu bukatocinsu ya Allah ka biya musu bukatocinsu ya Allah ka biya musu bukatocinsu ya Allah kai musu buɗi ya Allah kai musu buɗi sa'annan akwai waɗanda suke ƙoƙarin taimako ga wannan tafsirin wajen gudanar shi akwai waɗanda shekara shekaru da dama suna ɗaukar nauyin karatun ga rediyo wasu ma har ga talabijin da ɗawainiyoyi da dama akwai waɗanda ke ta ɗawainiya ta social media da dai sauransu ga su shehu mala abdulkayyum waɗanda shekara da shekaru muke karatu da su a nan muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi ya Allah ka biya su ya Allah ka biya su da gida aljanna ya Allah ka biya su da gida aljanna Allah ka yalwata arzikin su Allah ka yalwata arzikin su Allah ka gafarta ma iyayensu da kakanni da sauran al'ummar musulmi ga baki daya waɗanda suke da niyyar yi ko ba su da abin yi da ma waɗanda Allah bai ba su da musu yi ba duka Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su Allah ka biya su sana akwai yan da bandit suka sha maka a gabacin Sokoto da Zamfara da Katsina da sauran jihohinmu da ma inda yake na boko haram da makamantansu muna roƙo Allah ka kawo musu ɗauki ya Allah ka kawo musu ɗauki ya Allah ka tsare su ya Allah ka tsare su Allah ka ba mu zaman lafiya cikin biranenmu da garuruwanmu da ƙauyukanmu da shiyoyinmu da gidajenmu ya Allah ya Allah ka gafarta muna ka sanya aljanna firdausu ce makoman mu ka ba mu makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wa a gida aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin